قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى ثم الصلاة والسلام أتمان الأكملان دائمين متلازمين على من استنارت الدنيا بنور الرسالة نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم وبعد ما سكالو da sauraron wannan tasha mai albarka da kiran da sunna TV ina yi muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum kuma ina marabtar mu da sake saduwa a wannan shiri namu mai albarka wato shirin da muka masa take da asan gaskiya da bata shiri ne wanda yake tattaunawa dangane da abin da ya shafi addinin musulunci da ma sauran wasu da suke da da'awan wasu addinai idan mai sauraro na biye da mu a wasu lokuta baya mun tattauna ne da wani malami akan abin da ya shafi wani darasi mai kama da irin wadda. to a yau cikin ikon Allah da kaddarawansa gamu da wani malami cikin matasan malamai irin waɗanda Allah ya azurta wannan addini da su waɗanda kuma suka yi fice ta zurfafa bincike ta wannan fanni wato ta fannin addinin musulunci da addinin kiristiyanci wannan malami dai a sunansa malam shehu usman abubakar da ya zo daga jihar kebbi kuma malam shehu usman abubakar shine national amir our national vice president international na mss gashi nan tare da mu a ɗaki na watsa ne Allah shi da malam na maraba da amsa ga masha Allah da farko kafin kutsawa cikin shirin kai tsaye ko kuma mu faɗi taken zaman mu ta yau ɗin lallai ina ganin mai sauraro zai so ya san wane ne wannan malami menene ɗan takaitaccen tarihi da game da shi ko kuma menene gwagwarmayan da ya sha musamman a ta wannan fanni ɗin Allah shi gafarta malam kamar yadda na ambata mai sauraro zai so ya ɗan san ko da ɗan takaitaccen tarihi أعوذ بالله السميع العليم maacafanoruaaiaabimaba maaa da mata ida sunana ebubakar uaaita garin birnin kebilin asalin anidan ne mazauni kuma da A hali yanzu kuma da faɗa ni ne National Vice President National Society of Nigeria. Kuma na yi karatu ne ɓangaren miya ta sadarwa. Na wannan karatu ne a jami'a ta Hamdard University jirgin Delhi inda. kuma abin da ke koyarwa ke na hali yanzu a jami'a ta kimiyya da fasaha ta haifi da na lewa wannan ta ke ce kusan sai abubuwa da ke fada shi ne na to Allah ta malam kamar yadda kai bayani ta yi karatu ne abin da ya shafi kimiyyar sadarwa sai ga kuma a wata harka ta eh, ya za mu ce comparative religion taɓa addinin musulunci a taɓa wani akasin yaya aka yi kai to kamar yadda ka san dai in ce muna a ƙasar hausa mafi yawa ko da mutum zai shiga google nan ya yi karatu ta fi da addinin ka bisa ga google wannan shi yasa ko a university da muke gaskiya muna karatu amma muhi ba addinin mu kuma cikin ikon Allah wannan bai samu kai rauni akwai taimako irin wannan ƙungiyoyi na MSS ke cikin makarantu suna yadda an kuma sa na sani wannan abun yana yin shi kamin tafiya na inda ya karatu na yi karatun bangaren likitanci na dabbobi a Umar University kuma a nan wurin yana wannan karatu na kwamar ba na jin na zo na karanta da kuma wani kamar karanta tilas kan na yi gurin kuma na fara karatu ra'ayi kawai da ya karanta su eh. a farko daga baya sai na fara samun kalubale da wannan ya sa na wurin mara ne karfa bincike kada mai saurare tunanin kila saboda wannan wanda muke yi ba a ci gaba ba haka ba na sai ina yin wannan da wasu abubuwan rayuwa da ke kuma kur da haka bai hasan da ta kara karatu na da wannan martaba ta farko ba ta digiri da ake wanda kusan kowane ɗalibi da yake gaba da shi yake so ya samu alhamdulillah cikin wannan ba mun samu da Allah da shahada ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba hudu ba da duniya gaba ta san ta wannan sai ya kai mu ga tambayar da dama zance gudan menene ya yi ba ka awa ko ya ja ra'ayin zuwa zurfa? bayan ka da yau eh, ina suna wani lokaci ana karatu daga cikin kan da ya an sani limanci a masallaci na mata kai tsaye na zo ranar farko na gama masu ɗaliban ce yake a tayan tebura da ga wani sati zan fara yau kuma lokacin mu mai ba sai bayan fita na kira wani na mito ji suka ba ji ai abin da ake nufi kai wannan mu ne tsakanin abin da musulunci da kristanci wato da ba daga ran nan sai na fara dan bincike kamin wani satin ya kewayo in samu abu da ya to abin da muka yi wannan satin da ya je tare da su ya sa su kuma kiristo suka samu labari na suka fara kawo min hari a aiki na suna zuwa da ainihin yayayya ta eh. wannan sai yasa ta gani shi kula da wani aiki saboda haka ne ma ba fuskanci wannan kusan dai wannan abun eh. sa na fara yi wani ya cikin wannan cike din a tare da ganin irin ayyukan shekara suna yi sannan kuma shek ma Hussein Yusuf Bera ina hmm. ganin sannan ne ina so na fara wannan sai na samu labari sa na rubuta sa shi sai na fara samu na wato kun zauna tare da shi har eh. kun tattauna a mun zauna sosai ko bayan wannan mun zauna kusan shekara To kamar yadda ka sani gaskiya salon watsa da awa kashi kala kala ne. Mai yiwuwa da wasu wa'azuzzuka ko tarurruka da kakan gabata ko ka halarta ko aka gayyace ka a wasu wurare. Haka ne? A sosai. A so da yawa akan gaice ni kuma mafi a kudancin ƙasar Akan gaice ni taro irin na kawo zaman lafiya da sofiya daban-daban. kara uku da suka wuce na tafi state ne wani kuma da yawa yana bayan haka an kira ni a asaba kuma a delta state bayan shekara ta yi kuma live program da jam ha delta state akan peace and islam peace wancan da muka yi a wari shi kuma yana taken peaceful resistance to muslim resistance zaman lahiya tsakanin musulmi eh. zaman lafiya tsakanin musulmi da kiristoci da kuma wasu sauran mabiya a saboda aka kai masu gargajiya a musulmi a kiristoci a wannan taron na gabatar da ta yi tasiri sosai har aka samu ɗaya daga cikin reverend na kiristoci wanda shi kan shi nuna lallai duk abun na faɗa game da addinin kiristoci da gaskiya kuma ce da za a ce za a samu duk musulmi su kasance irin wannan bawan Allah da mm. babu tashi da ta kwarai da bayan haka kuma ba daɗe ba cibiya ta kristoci da ke kalaba yan hmm. broda ta duniya ce sun gaice ni suma ba da cikin tutun center din a sun gaici mutane daga wannan daga kasashe daban-daban kasashe da dai zagaye sun zo wurin kuma lokacin ni kaɗai ne wanda ya wakilin su yi magana akan wane ne Allah sannan wane ne ya kira wannan confession da ake magana mu musulmi muna da imani cewa ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kiristoci suna ganin ai annabi Isa ne alaihi wasallam oh, wato akwai wata kalma ce haka eh, eh, da zo suke jingina shi wannan confession wato wani prophecy ne wanda yake cikin Bible na zuwan wani annabi annabi sai ya bada labari shi ya bada labarin kan amma kuma su kirista suna ganin ai shi din shi kansa yake eh, ba wasu kuma daga cikin suna ganin ai ruhi mai tsarki ne shine wannan to akwai wasu kiristoci da ake ce ma brotherhood of the protestant star olumba olumba obu su wayannan su kuma suna ganin su ba kiristoci bane a nasu raya saboda suna biye shi wannan mutumin ne olumba shine kuma suna ganin shi wannan olumba olumban da ke gaba hmm. shine kwamfutan da to saboda haka an samu haɗin musulmi kirista tare da su wa'annan yan roda saboda haka eh taron da ake shine yanzu mu muna cewa ah, Allah shine ubangi wannan suna cewa annabi sani su kuma suna ganin olum olum shine eh. wannan taro taro ne mai katarwa sai in ka gan shi za ka ga abu ina ganin da a ce ah, za a same shi mu ana saka shi a wannan cibin eh. mutane za su ga inda insha Allah siya. to banda cikin ƙasa fa ko da wani gayyata da ta ba sa eh kwarai da gaske ko kwanukan baya wannan kudu an shekaru haka an gaice ni a saudan a kira kuma wannan international muslim student summit an gaice ni kuma can ma na ji na don ba da wani sha a wannan sauka a sinta da a da rigan wannan shine aikin wanda primary to Allah shiga ku malam sai in ce ko bayan baicin wa'azi da muhadarori da ake gabatarwa ko kana da wannan da'awa ta hanyar eh alhamdulillah akwai wallafe wallafe da dama ciki akwai littafin na wallafa wanda ake ce wireless ina ne gaskiya take tsakanin Qur'ani da Bible ina gaskiya take bayan na yi wannan kuma na rubuta littafi towards a peaceful interreligious coexistence between Muslims and Shin ma zaman lafiya hmm. tsakanin don an sami shi take a Najeriya dai bai take a Najeriya hmm. duk inda suka samu kan suna zama wuri daya hmm. a rubuta littafi kuma mai taken why muslim ya samu su suka yi imani saboda yawa suna ganin kamar mu musulmi mu da eh. alhali mu ko mu muka iman da annabi sa da gaske kuma mun yi iman da shi fiye da yadda su kristan suka yi ah. za ka samu littafin da ka tabbatar da su ma kansu da sa zai samu wani tafi karanta mm. zigan dan mu muka san annabi isa fiye da su sannan muka imani shi sannan bayan haka na rubuta littafi kan wato abinda suke suke cema original sin takin littafin truths about the original sin and blood account gaskiya a kan maganar wato eh, gadadden zunubi da kuma eh, yaye wannan zunubi ta hanyar jinin annabi isa alaihi me gaskiya na cewa a ah, tun da annabi adamu ya yi laifi ya yi zunubi mm. kowane ɗan adam ya ɗauko wannan zunubi na babansa saboda haka wannan zunubin ba abin da zai wanke ma shi sai ka yi imanin da annabi isa ya mutu ne domin zunubi wannan littafi yana magana me gaskiya a ah, cikin wannan azumin da ya gabata na yi kwanaki waje musamman lagos na yi muhadarori musamman kan abin da shafi concept of god islam and christian ne ne ainihin allah musulunci ma bayan na dawo yanzu ina kusa ga karar littafi da ya yi sai muka mutum kamar irin su al'ura da da standard shi da biyar da to Allah shi gafarta malam lallai mai sauraro mai yiwa zai so ya san ko waɗannan littattafai naka suna kasuwa kuma ina ake samu eh gaskiya ana samun su musamman wuraren amma shi wancan na fukun na faɗa ya fi yawa kudanci yawan a ka san almajiri ne ni ba na yi dogon abun nan bane a ciki saboda haka mutane kusan kusan to Allah shiga fata malam ga ka dai ba haushen haushen arewa kuma yaya abun duk kafi zaben kudanci kudanci a nan muhadaran da lattoci kai eh to ka san akwai bambanci sosai wato da za ka zo arewaci ka ce za ka yi irin wa'annan tattaunawa da kiristoci a nan arewa za ka suke suna ba su cika budewa su fara dama ba kuma mafi yawa za su mai da shi yayyar tashi kuma bayan kiristan da yake gaban kudu shi yana da open mind ce shi ce na neman gaskiya ne wayannan kamar in ce maka akwai wata adawa ko kiyayya ta hmm. gadin gadin wadda duk abin da ka zo da shi za ga adawa shi ko da gaskiya ce alhali yesu almasu yana cewa cikin littafin yohana sura ta takwas a talatin da biyu yake cewa ku nemi gaskiya saboda gaskiya ta tsira turanci yake cewa sai a and mm. sai ah. sannan haka ma kuma a cikin littafin Thessalonia wasiƙa ta farko ta Thessaloniyawa a sura ta biyar da yana cewa wato proof all things and hold fast to that which is good and sent. ko mina ne ka tabbatar da shi ka riƙe wanda yake gaskiya ka jifa da wanda ba gaskiya ba to maimakon a yi amfani da wannan sannan aya ta bible kuma tana cewa a cikin littafin shaya sura ɗaya da goma Allah yana cewa o come let us reason together ka taho mu zauna mu tattauna da gaskiya tare game da ƙur'ani ma yake gaya muna a sura ta uku hmm. aya ta uku Allah yana ce muna kul fa'atu bit tawrati fataluha wato ka gaya musu zo da attauran su karanta in gaskiya ne Yesu almasihu Allah ne ko dan Allah ne ko Allah shine ɗaya daga cikin alloli guda uku mm. to su karanta su tabbatar maka gaskiya ga wannan kira ne ga a zauna a tattauna wannan bai sa a makarantar su saboda ko shi wanda ya kirkiri kristanci shine bulus mm. wato paul a turanci a cikin wato ayyukan manzanni sura uku aya goma sha ya yi irin wannan zama kusan sati uku ina kawo dalilansa daga cikin littafi ina ƙoƙarin kada ka sanar abun da ya ga wannan bai sa sannan qur'ani ya gaya mana hawaye a sura tara aya ta 48 Allah yana cewa wala tujadu ahli kitabi illa bil kaga an baka damar kai wannan jayayya akan abun da yake mafi kyau abun da yake mafi kyau kuma shine ka aje gaskiyan kai aje hatu burhanakum in ka ce mini ai ni kaza ne hmm. ba faɗa zan yi da kai ba kushe maka zan yi hmm. ba haushin ka zan ba kayya zan sa da kai mm. a'a kai ka ce kai kaza ne ito kawo dalilin kawo dalilin kawai mm. to wannan shi yasa mafi yawa in dai ba a son gaskiya sai ga an kawo tashi ba tashi hankali wanda ka ce min Yesu almasihu Allah misali ko shi dan Allah da ce tuni bai ya rage mun sai ka kawo mun hujja ka tabbata min cewa yayi eh shi Allah ka fahimci ni ko yanzu da zan baka misali mm. misali ka je a Qur'ani mun ce Allah subhanahu wataala shine Allah wanda shi ba to sai kuma authority din mu mm. shine abin da muka hujja akan shine hujja akan shine Qur'ani mm. to sai ka ce mu okay kawo Qur'ani ka ga mu inda Allah ya ce shi kai ne eh, Allah ina wani aya da Allah ya faɗa eh, haka ina min ina ne Allah mm. ka gane eh. kamar ne ce maka kawo Bible ce maka nuna min ina na shi Yesu da kanshi shi Allah ne kalawaye Bible gaba ɗayan sa ba ce don na ce ka zo ka nuna min ai ba na ce ka zo ba don in ka ce min zo ka nuna min ina ne Allah ya ce alsan ce to zo zo zo eh, eh, ka eh. bude aya ta sura ta 20 bude aya ta 7 Allah ya ce innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni mm. innani anallah lalle nan ni ne Allah mm. kuma la ilaha illa ana ba wani abin bauta da gaskiya sai ni fa'budni kuma ka bauta to irin wannan muke bukata ta kawo mu ga alaihi salamu idan babu shi ni ko sai in nuna maka inda yace shi ba Allah ba sai mu tattauna hmm. kuma tattauna nan ba na saka dole ka shigo addini ba kuma ba za ka san dole shigo addini hmm. amma dai mun tattauna mun fahimci juna kuma zai taimaka mana mu samu zaman lafiya tsakanin don kowa ya gane inda ba to ka ji abin da yasa eh. nan ba mu da wannan damar eh, eh, amma can duk mafi yawan gaita da ake mace su ke gaita na da kansu su kiristocin ke gaita kuma cikin coci muke a ciki a cikin coci kuma a nitsi hankali a nitsi hankali kwance wanda muka yi a kalaba mun fara shi karfe goma sha biyar rana har aka yi magariba karfe bakwai muna wani musu masu a rufe a takaice mara na yi making wani abun nan eh, request hmm. eh, ne request aka yi makin making kamar ne abun nan yi roƙi cewa wato akwai buƙatar tunda su suna da tabin wanda hmm. ba ba wani sun kira shi everlasting gospel su kawo mana shi mu duba sannan a sa rana mu zo mu tattauna shi bible ne littafin Allah ko qur'ani ko ko wancan everlasting gospel suka yi murna mota da sauran kirin da kina suna suna jin daɗi suna sun a zo a zo kaga wannan dama ce da samu ta kawo zaman lafiya hmm. ina fatar ka fahimci to ba a samu irin wannan a saboda muna ganin ana tare ko da yaushe kamar iya dai ake ta neman ah, waye fi yawa ah, waye ne ne ke da addinin gaskiya ko makamancin wani da wannan suna cikin abubuwan da suka sa kana ganin a ah, nan kusan arewaci ba mu cika samun wani dama kuma shi ya kamata to Allah ya dace da Allah shiga fata malam a dazo a baya da kai bayani zan duka waɗanda ka ambata na ko me yasa ka zaɓi wannan wato idan kana maganan da'awa a kuma wata shafi irin wannan a bagirin mafi yawa wanda kake kira dinnan su gane gaskiya turanci su. kaɗan daga cikin su suka lakanta hausa sannan wayanda suka lakanta hausa kuma mafi yawa ba su iya karatu amma tare da haka akwai littafi na farko da na fara wallafa har yanzu ban buga shi na an gama editan an yi komai wata an gyaggyara shi ina sunansa shine dangantaka tsakanin musulunci da sauran addinai ah. so saboda haka shi ma wannan bangaren ba a bar shi ba amma mun hiba da wannan karfi a turancin saboda masu karatun sun fi yawa bangaren harshe ko da wani yunkuri na bin masara zuwa harshen hausa saboda amfanin eh, da tunanin akwai wannan tunanin eh akwai wannan tunanin sai dai ba wani yau ba har yanzu <laughs> masu kallon tashar na ce a yau ba wanda muke tare da shi shine malam shehu usman abubakar da ya mana tattauna kuma muna tattaunawa shi da alaƙa musulunci kafin mu faɗi dai topic ɗin da ko in ce darasin da za mu yi tsokaci a kai mun ɗan tantuɓo wani abu dangane da ƙaitaccen tarihi na wannan mahalicci sannan zaran insha Allah kammale mun cike tambayoyi game da wannan to za mu kuma darasin yau da Allah shiga fata malam gashi wanda ya ɗauki wannan aiki ba gagari musamman ko da annabawa ne wasu an kashe wasu an da akan kira zuwa ga Allah menene babban kalubale da ka suka oh, a in kana maganan kalubale ga irin wannan sai in ce ɗaya ne zuwa saboda irin wannan aiki yana buƙatar a ce akwai tallafi tallafi in the sense wato akwai kaman wata cibiya wadda za a iya koyar da matasa wannan aiki ina fata san da cibiyar za zama kamar waka inda za a rage aje wanda shigo a cikin to na farko za ka iske wani lokaci gayyata ta yi ma yawa mm. ba wanda za ka ce ka je can kai ka je kawai ka ga wannan kalubale ya za ka samu wannan ba za ka yi mutane gidan su amma ina akwai santa shirya wanda ake karanta da wannan ana iya samun product ya yi wani za su yi wannan da yawan za ka je kuma ka yi wannan ka suke mutane da yawa sun shigo mm. to suna son kuma a zo inda za a aje su a karantar da su eh. ba inda za ka je kai ba za a ɗauka su zuwa gidan sannan ba wani santa ko cibiya inda za ka iya aje su kila su samu wata ɗaya biyu ana ba su training kuma su koma su zama wakilan ka can inda suke zaune kaga wannan wani kalubale ne wanda sai wanda za mu shawo bayan haka so da yawa so tari za ka rubuta littafi kuma buga shi kuma littafin da za ka da muhimmanci ya kamata a ce ya shi da cikin yana abubuwan kalubale ne wanda sai an zara da mafiya yan uwanmu da ke kudu suna nan yan wa kiristoci da ke kudu mm. da yawa suna bukatan wannan gaske har ma nan suna bukatan gaske mm. to amma ya za ta isa zuwa gare su kaga alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wannan suna ya zama wani mataki cin masara alhamdulillah tunda sai dai ka yi shi da wata unguwa ka je ka yi mm. ko wani masallaci ka je ka yi ba mm. dole bane mutanen unguwa masu da wani mm. don baka da wani dama irin gidan tibin da muke da su a nan da arewacin na. ba za a bari ka je kai da irin wannan sako don za a kaman za ka ja wani tashin hankali wanda kuma ba tashin hankali cikin shi ba zagin kowa za ka yi ba abinda da za ka yi dama abin da Allah yake ce muna cikin Qur'ani sura ta 3 ta hudu Allah yana magana yake cewa abin nan kulli ahli kitabi ta'alu ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum hmm. Allah na abu da illallah hmm. wala nushrika bi wala yatakhadha ba'dna ba'dna arbaba Allah ya ce in tawallu qulu sharu ba a ce in sun bada baya ka fada da su ba eh, ko ka rigima da su ko sun hmm. ƙi ce su abin a taƙaice a Allah yana nuna mun addinin musulunci ba dole Allah ya muna wannan magana a sura ta aya ta biyu da hamsin da ya wannan muna babu dole ga babu tilastawa ga mutum ya sha irin wannan magana ta gito a sura ta goma sha takwas aya ta shirin tara Allah ya gaya mana irin wannan magana Allah ya gito mai ta a sura ta ishirin da biyu aya ta saba'in takwas Allah ya gaya mana irin wannan magana Allah ya gaya mata a sura ta arba'in da biyu sura aya ta takwas haka dai zaka iske da yawa Allah ya magana cewa babu wata tilastawa babu dole babu dole saboda haka babu wanda zai zo ya tilasta ka sai ka shiga ina fata ka fahimta ne saboda haka abin da Allah ya gaya mana shine ka ce musu ya ku mutane littafi hmm. to ku zo zuwa ga wata kalma wadda za ta iya daidaitawa tsakanin mu hmm. kuma wannan kalma ita ta la ilaha illallah sai Allah ya bani yace shine abin da eh, eh, abin da ta'alu ila kalmatin sa'in bayna sai ce Allah na abu da illallah shine kan bota wa kowa sai wala nushirka bi shay'a sannan kuma kada mu hada shi da wani abin bauta wannan magana ba qur'ani kadai ba ba qur'ani kadai ba eh ah, kana nufin ko littafin bible ya zo da makamancin ai a cikin bible Allah yana magana da annabi Musa a cikin fituwa ya ke kira exodus sura ta 20 aya ta biyu zuwa aya ta biyar yake ce mai wato masa eh da turancin ba eh, yana da yace i am the lord your god who brought you out of the land of egypt out of the house of bondage you should have no any other god beside me you should not make unto yourself any grieving image no. of the likeness of anything either in the heaven above upon the earth beneath or in the water under the earth you should not bow down to them nor serve them I the Lord your God I am jealous. A ji wannan magana? Allah yake ce ma Annabi Musa I am the Lord your God ni ne Allah ubai? Who brought you out of the land of Egypt wanda fitta kai daga cikin ƙasar Misra wato out of the bondage of Fir'aun cikin abun nan ah, gallazawa na hmm. Fir'auna. So ya ce mai ah, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage, said you should have no any other God beside me. kada ka riƙe wani ubangiji kuma you should not make unto yourself any grieving image of the likeness of anything kada ka wa kanka wata sura ta kowane irin kama ko dai kai sura annabi isa ko kai sura dan eh, maraƙi kamar shanu ko wani abu ka ce shi zaka bautawa ko kai sura eh, mary kana riƙe da ɗa kamar roman catholic inda ka je a wannan a su za ka ga sura mary rungume da ɗa za ka shiga cocin sai ka duka mata sunan uba ɗa da kuma uwa to shine Allah yake cewa kada ka yi wani abu na sura mai hmm. kama da komai ko dai kama da wani abu da yake cikin sararin sama ne ko abun da yake cikin ƙasa ko abun da hmm. yake can cikin ruwa kada ka yi sura komai sannan you should not bow down to them to serve them hmm. kada ku duka musu ku musu su jira kenan ko ku bauta musu for I the Lord your God I am a jealous God saboda ni ubangijin ku wato me wato ina da kishi saboda kada ka yi shi ina fatar ka fahimci haka ma ya sake wata magana a cikin kubo shari'a a cikin sura 32 aya 39 Deuteronomy Allah yake cewa I and I alone I God no any other God is real I kill and I give life. Mm. I wound and I heal. whatever I do, nobody compose. I and I alone, ni kaɗai inna ni kaɗai ne Ubangiji. Kaga kama inna ni. ni an Allah kenan can cikin sura ta 20 eh, Allah. Inda ya zo Qur'ani. A ko? I and I alone I am God. Hmm. And no any other God is real. Ba wani Allah da a gaskiya ta ɗauko annabi Musa ne kai daga Allah ka, ta ɗauko Tawo ne kai daga Allah ka, ta hmm. ɗauko Buda ne kai daga Allah ka, ta hmm. ɗauko Zoroaster na kai daga Allah ka. Duk wani abu da kai daga Ubangiji Allah ya ce ba yasa ya ce no any other god is three a gane ko sai ce i kill and i give life ni ke kashewa kuma ni ke rayawa ihiwe mace to duk da yake akwai maganganu wani zai iya cewa to ai annabi isa ma ya tada mace to amma wa ya halitta tunda Allah ya ce shi yake kashewa shi yake rayawa to mun ja ya rayar da matacce duk da yake Qur'ani ya zo mun da shi ya gaya mana kuma da izinin Allah eh, eh, eh. sannan ko Bible ma da zo da shi mm-hmm. ya nuna da izinin Allah amma sai mun zo wannan bayanin kila za mu ga shi amma a takaice dai mm. a rashin sanya wannan magana da Allah ya muna yake cewa mu gaya musu da alau ila kalimatin sawa'in bainana bai bainakum sai ce Allah na abu da illallah kan bota wa kowa sai Allah hmm. wala nu shirka bihi shay'a sannan kada mu sa abokin tarayya da shi wala yattakhadha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah hmm. sannan kada wasu sashen mu su riki sashi abin bauta kuma bayan Allah in tawallo in kun kira su zuwa ga kalmar shahada la ilaha illa ba su zo ba hmm. in kun kira su ga bota wa Allah shi kadai ba su zo ba in kun kira su ga barin bota wani mutum ko dan uwansu mutum mm. ba su zo ba mm. Allah ya ce to in suka juya baya kada ku yaƙe su ku faɗa da su ko gaya musu magana da bacin rai mm. a'a ku dai nuna musu ku dai kan kun mika wuya ga Allah ku su a gaba magana ta amma suna ko da shi ka ɗauko magana nan sai ga kana ganin kamar tashi ba za a bari ka samu dama ga media ba ana ganin za a kira tashi addinin musulunci to Allah shiga gafarta malam muna batu ne da kuma tambaya da Kalubale da ka fuskanta in ban manta ba ka ambaci kamar kai wasu wallafe-wallafe wanda hanyar buga su yakan zamo eh, matsala da kuma hanyar yadda za a yi waƙafi ma waɗanda suka karɓi musulunci da ma gurin da za a karantar da da a samu ma'aikata akan wannan harka to wani kira za ka yi zuwa ga waɗanda abin musamman yan uwanmu musulmai wanda Allah ya ba su dukiya a hannu wani kira za ka yi da gwada musu ga wani aiki na alkhairi karara domin su su taho ku kuna ba da ilimin su kuma su yi amfani da irin abin da Allah ya ba su na dukiya sai ka ga an karfafi abin ko da kiran da za ka eh, ni irin wannan tambaya a yami ta kwanuka a cikin azumi a Lagos na ya bu na ga masu da'awa musamman irin wannan ta ce idan kana da tsari idan kana tunani irin aiki irin wani to ka zauna ka shata tunaninka ka tsara shi kai design ko kuma kai sketch ko kuma kai draft da ka zo da shi ka dai tsara abun hmm. in ka tsara daidai da ya kamata ka tattara shi gaba daya ka aje ka je ka tunda wato abun da yake faruwa shine dan wake daya yake bata iri da yawa sun zo da sunan irin wannan suka yaudara to yanzu da wa ina ne ba irin wannan karantar so ba eh, irin dai a bar taimaka a taimakawa mm. dini sai ka samu samu to ba kowa za ka tashi yanzu ka same shi ka ce mishi ga lalurin addini ya ji da kai ma ya yi wani abu irin wannan to shi yasa nake ganin ni irin haka to art in kun tsara abun da za ku yi to ku je ku da kuka yi abun nan kul malu ne mm. wa rasuluhu wal mu'min ko kulmu min to sun mutane sai ga aikin da ake so ga amfanin sa kila da kansu za su sai ya kamata a yi wani abu ina fatar ka fahimci ne to amma duk tare da haka dai yan uwa wayanda suke dama dai addinin musulunci abin da ke tafiya da shi shine da suke akwai malamai masu ilimin da za su karantar su yi da'awa sannan akwai manya masu kudin da za su yi talafa dukiyarsu mm. sannan akwai shugaban da za su yi amfani da mulkin su wajen ganin addini so dukkanin wa'annan ya kamata haɗa wato matsalar da ake samu a nan shi wani lokaci sai ka suke ta ɓangaren malamu ana samun ko suna ganin kaman wannan ba wani ɓangare na wanda ya kamata a bashi muhimmanci da shi alhali ko kila za ka fahimci irin wa'annan mutanen ba san zamu da su ba san zamu su tun da ji Allah ina cewa fa'atu bi tawrati fataluha akwai bukatar kai ka san in ba haka ba za ka su zo ta gane gaskiya sai su karanta su yi kidan su yi rawan yanzu zan baka misali ka zo kana tafsir misali sai karanta Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alladhina da kana da wannan za ka ga musu ilallai an wajabta musu wannan azumi kuma ko azumin da aka wajabta a cikin wannan a taura din mm. za ka suka shi ma a cikin watan tara ne kuma duk gaba ɗaya al'umma aka ce su yi wannan azumi na fahimta ko eh. akwai wannan rubuce a cikin babu zane yana cikin tahin jarumai a kira da shida a 9 kwarai sanda aka ba da oda ga dukkan yahudawa watan bani isra'ila mm. gaba ɗansu da baƙin da a ciki da wanda an zaune da wanda an waje duk su ɗauki azumi a tara ga wata ina ganin ka azumin ta Ramadan ai daga ne sosai kuwa ko ba haka bane to kuma gaba daya yake daukan shi tare da cewa akwai wani azumi cikin Bible din shi kan shi wanda yake ba na gaba daya bane annabi sai yana cewa idan ma kana azumin ka shahe ka in kai wanka ka shaha mai saboda ka a gane kana yi hmm. ka gane abin da kake hmm. kamar dai kana azumin ka na sunna eh, ta ta dawoyi wanda yake hmm. shi ga a musulunci ma akwai wannan sannan kuma akwai wancan to akwai bukatar ka san irin wa'annan abubuwan eh. don bayani ya gam cika kuma ya gamsar da mai sauraren ka in ba kutsa cikin littattafan su ba ba za a sani sannan kuma an ce abin nan kada ku yi jayayya da su sai abin da yake da kyawun sun kawo nan sun aje kace ya karanta ya karanta to kai ba ka sani ba duk abin da ya ga maka za ka da shi ne Za ku waye shi kuma ba bai imani da qur'anin an taba kira na a wani darasi wani kirista ne aka zauna da shi a wani gari ah, aka ce masa za a gayyato tuni. za mu zana ta in na zo a gaya min shi bai san Qur'ani ba kuma bai imani da shi bai fata karanta ba saboda haka ba za a kafa eh, masa hujja hujja da Qur'ani eh. ka fahimta haka ne yanzu na muka zauna da bawan Allah da muka yi abin da ya fi a magana muke ba Qur'ani ba sai da kai ga cewa yanzu a bashi a yi mai uzurin wani sati zai zo da malam. shi ina gaya maka mun satin ya bar garin gaba idan an kira ka an ce ka zo ka hujja ka yi bayani ka dinne kun ba a son hujja kun baka da wani da ido kana ganin wannan na bukatar gaskiya ya zaka To akwai irin wayannan abubuwan wanda suke da yawa kada suke ko bangaren malaman akan samu matsala to balai kila wanda shi addinin bai sha mai kai ba amma kuma yana dukiyar zai iya taimakawa hmm. to wa zai je same shi ne ya ce taimakawa amma ita wannan channel na abun nan suna tv alhamdulillah tana da wider coverage mutane da yawa suna saurare kuma suna kallo abin da ke gudana muna sare insha Allah ta wannan za a iske a kila nan gaba samu wani za su hito da wata center mm. za a iya ba da gudunmuwa irin wannan bangare da ake saboda muna idan muka lura yanayin kasan ta halin kusan tashi tashi hankula suna ta faruwa kuma suna da alaka da harkar kaga ba kai tsaye za ka ce za ka iya yin tasiri a cikin wani amma hanyar karanta suwarka hanyar rubuce rubucen ka yau muna tafiya da wani kirista daga daga kano muke fitowa zuwa nan sai na ga cikin kano din ya sayi littafi ɗaya da malam hussein sun da rubuta muhammad da babu yana sai ya yi da kuɗin shi na karanta har muka eh. kan irin wannan allah kaɗai sai irin tasirin da zai masa ko da mutane su fahimci irin wannan akwai malamai wanda suke su ya kamata a gina irin wannan irin su sai ne su da su in ya buɗe santan nan tashi ba ma dole ne sai an buɗe ta a Sokoto in ba bukata ana iya zuwa a buɗe ta a Kaduna ya dawo nan gaba ɗaya saboda wannan dalilin misali ko a ciro shi gaba ɗaya zo da shi nan boshi ya zauna nan boshin saboda wannan dalilin ba abin da yiwa ne amma mutane sun rufe ido an bar malaman nan wayanda su waɗannan malaman ga ilimin Allah ya bada ba abin yi suke ko kana son kai ba da rani wannan yana ganin yana kira ga da malamai da masoli da masu mulki aiki ne na kowa da kowa sanda Allah ya ce kuli ya ahli kitab bai ce malamai kai ku su kira ahli kitab bai ce masu kuɗi kai su kira kowa da kowa aikin ne ne Allah su ah, kowa da kowa da kowa to kaga a nan sai mu kira zuwa ga waɗanda Allah ya bawa wa hali ko kuma madafan iko cewa shi dai wannan addini akan tallafo wanda Allah ya ba wa dukiya to ga wasu kuma karatun halin da muke ciki a ƙasar nan ya kai makaman a ce faradu ayin a ce akwai waɗanda su don Allah ya gafarta malam in ban manta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa tura wani sahabi ya je ya koyo yaren wasu mutane don me don a ba da kariya wa addini a isar da da'awa ta wannan fiska don haka ya kuma abuta dukiya dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi cewa sahaba ahlul suri bil mabuta dukiya kun fa tafi da lada ko irin waɗannan abubuwa na ayyukan alkhairi ya kamata ku zo duka dukiyan ku samu abin da ake kira sadaka jariya ubangiji Allah ya sa wannan kira namu ta je zuwa ga uzunin wa'iya ma'ana kunnen da za ta kiyaye kuma ta yi abin da ya dace Allah shiga fata malam an ce kalubale mai wa kuma ba da a rasa wani abin da ya dada dama rai ko kake jin nasara ne da ci gaba gare ka sakamakon wannan ko za ka iya tuna alhamdulillah babban abin da ke faranta mun rai shine waye gari inda nake ganin da auna da muhimmanci kuma Allah ya sa sun sun kuma ba da mai duk da yake za ka suke da ke jagorancin da awa a can ma su ma da yan arewa ne a mazauna can eh. amma sai da suke namijin kokarin da suke yi eh. ya sa kamar dai wurin ya koma gida gari hmm. so da yawa za ka je ka kwana biyar sati ɗaya wani lokaci har wata ɗaya kuma ana shiga kayuka ya ga an gina makaranta kawai an musulunta yan su makaranta ko kuma malami aji yana yana karanta da yan su hmm. a suna ma tsakanin su duk ana samun haka da yawa musamman kashe ka da bangaren saboda delta ana samun wannan abubuwa na farin ciki na amfani da kuma yake da su sannan alhamdulahi duk da ah, wato rashin dama da muke ta fama da ita mm. kuma alhamdulillah muna da wannan ah, kokari na ci gaba da wallafawa ko da ko ana wannan shi ma a ah, ci gaba da alhamdulillah gaskiya alhaji halin dai ya gaske dai akwai da ci gaba ko da mutane sun ba da goyon bayan su dai kamar su ba da goyon ba. ma ah, to Allah shiga fata malam cikin babban abin da kace ya faranta maka rai akwai waɗanda suka karbi a sakamakon da'awa wannan kuwa da farko yara ne kuma aiki sallallahu alaihi wasallama da yake cewa li an yahdi bi karatul wahid khairul lak to malam yaya salon yadda suka karbi gaba da gaba ko kuma da wani salo na zamani ce ko ta hanyar sun gani a rubutun ka suka yi waya sun karɓi musulunci ko ta wajen da kai wa'azi bayan ka tafi ko kuma ma ta wayar salula tun da zamani ya kamu duk wani wani akwai kowanne kowanne ya fusa akwai wanda eh akwai wanda wannan chatting ne kawai sannan ma lokaci ina ina waje eh wannan ban da lokacin eh, gaskiya ban amma can yawa na bayan haka nan kuma akwai da yawa da suka type na su kira ni kawai akwai masu kira na su yi min tambaya na ba su an samu su akwai wanda ke musulunta bayan na yi wa'azi na wuce hmm. sannan akwai wanda suke musulunta lokacin da ke eh, duk kalma da ubangiji Allah ya dace masu kallo da sauraron tashar sunna tv a kada amince bakonmu na wannan zama shine a shehin malami shehu usman abubakar daga jihar kebbi to gashi abokin tafiyar namu yana ta hararen ko lokaci ya don faru ba tare da mun wani darasi da za mu kai ba amma mun fara da sharan fage ne don kai mai sauraro ka ji malamin ka san wane saboda idan mutum ya san muhimmancin abu ba zai cewa hannu biyu muna fatan ba za a barka a baya ba cikin ɗimbin darussa da za mu tattauna da wannan malami yanzu kan tunda abokin tafiya namu na daga hannu dole za mu dasa aya nan muna addu'a da fatan abubuwan da daidai ubangiji subhanahu wa ta'ala sanya shi cikin mizanin mu na ayyukan na alkhairi ko kuma da kuke tafi da mu wajen sauraro Allah ya gama mu cikin ladan sai in ce ku biyo mu a shiri na gaba in Allah ya sa muna cikin rayu da wannan ni Abubakar Muhammad Tsariya da na gabatar madadin shi malamin mu Shehu Usman Abubakar da ya zo daga jihar Kebbi nake cewa wa rahmatullahi wa ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون